وأخذنا لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بدأ تفسير منوتة رمضان شكرا جبو إلى تاريخ 37 hijira manzon Allah sallallahu alaihi Sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2016 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha biyu kuma a majalisin da ya gabata mun tsaya karshen suratul laili yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon suratul duha suratul duha sura ce makkiya ma'ana ubangiji ta ala ya saukar da ita sun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana garin Makka bai kaura ya koma Madina ba sannan tana da ayoyi goma sha ɗaya abinda take karantarwa shine bayani akan irin ni'imomin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan duniya da kuma lahira domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gode ba. sai Allah ta'ala ya ce bayan bismillahir rahmanir rahim wa duha bismillahir rahmanir rahim wa duha wal layli idza saja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa buha. Allah ta'ala ya ce na rantse da lokacin walaha wato shi ne farkon yini idan rana ta fito kafin ta daga sosai shi ake cewa abduha na har ko na har, qabla an tarfafi a shan. wato ga shi dai yini har sai ya bayyana rana ta fito ta ɗan daga kafin ta tafi can sama wannan shi ne ake ce masa wato lokacin walaha to Allah ta'ala ya rantse da wannan lokacin saboda muhimmancin sa wasu malamai suka ce ana nufin duka mayi ne gaba ɗayan sa don Allah ta'ala ya kan faɗi abduha din kuma yana nufin yini gaba ɗaya wato daga fitowar rana zuwa faɗuwa wannan kamar yadda zuwa cikin suratul a'raf ubangiji ta ala ce a fa'amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yalhabun yanzu mutanen alkariya sun amince ne azabar mu ta zo musu a dajejjere alhalin suna bacci yanzu mutanen alkariyu sun amince azabar mu ta zo musu da rana suna wasa to kaga da rana ake mutu. saboda haka Allah ta'ala ya rantsa da wannan zamanin wato na yini ko farkonsa ko kuma gabaɗayansa sannan Allah ta'ala ce wallahi idza idza saja wallaili Allah ta'ala ya ranka da dare idza taja idan yayi duhu ya nufi wato sun fassara shi idza shadda zalamu shine ma'anan saja wato idan duhun sa yayi tsanani wasu wasu ce idza takana in ya nufi sai ya dauka duka biyu Allah ta'ala yana rantsuwa da dare idan yayi duhu kuma ya nufi in ya nufi shine lokacin da kafa ta dauke kamar daga karfe ɗaya zuwa abin da ya kai asuba to Allah ta'ala yana rantsewa da wannan da nan lokuta guda biyu saboda ainihin mahimmancin su daidai lokacin da bawa zai huta ne ya samu nutsuwa ko da ibada zai tashi cikin dare za ka ga ibadan kalanta daban ne a cikin nutsuwa da farin ciki da walwala shi kuma yini lokacin da za a fita a je a nemi wato abinci kenan harkoki na rayuwar duniya kowanne yana da muhimmanci a babinsa shi yasa Allah ta'ala ya rantsa da su biyun gaba ɗaya sannan sai sai ma wadda aka rabbuka wa ma kala. ubangijin ka bai share ka ba shine ma'anar bai bar ka ba wa ma kala kuma bai ki ka ba wato Allah ta'ala bai ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bai rabu da shi ya share shi ba shine ma'anar ma wadda aka Allah bai kyale ka ba tun da ya zaɓe ka ya fifita kai mai da kai annabin Allah yana tare da kai bai rabu da kai ba sannan kuma wa ma kala bai ƙi ka ba Allah ta'ala tun bai soka to har yanzu ma yana son ka ne kala shine ma'anan afzaba wato ma'khudun min al-qila wato shine ki wani yace balautu nasa karnan ba'da karnin wa lam ara ghayra kattalin wa qali wato na jarraba mutane karni ba karni ba wanda na gani sai mu yaudari da mai kiyayya shine alkali wato mai ki kenan to ubangiji ta'ala bai ki manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam ba sannan kuma wato bai da shi wannan raddi ne wato aka yi wa kafirai in ba haka ba za ka yi mamakin to me ya kawo kuma cewa a ce ubangiji ta'ala bai ki manzon Allah ba ko kuma a ce maza ta ala bai share manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda kafirai da suka faɗi wannan maganan sai yasa ubangiji ta'ala ya ba su amsa ya musu raddi wato suka ce ai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaurace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu babu ruwan sa da shi wato ya share shi da shi sati biyu ma bai saukar masa da wahayi ba ko kuma ga shi yanzu ma bai da lafiya ma yana fama da rashin lafiya idan mutum makiyinka ne ai yana tafi ne da ta ina za ka dan samu matsala ya samu abun faɗa idan baka da lafiya ya samu abun da zai ce ka dan samu matsala ta rayuwa ko yare ne zai samu abin da zai faɗa in kana da wani buri baka cin masa ba nan ma ya samu abin da zai faɗa, hadisi ya tabbata cikin sai wa bukari daga al-aqwa bin qais yace ya ji dundu yana cewa ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa an yakum laylatan aw laylatayn fa atatim ra'atu fa qala ya muhammad ما أرى شيطانك إلا تركك فأنزل الله عز وجل وقتها والليل إذا سكت wato jundu ya ce mazala ta kuma ya yi rashin lafiya kwana ɗaya ko kwana biyu bai tashi ba sai wata mata ta zo ta same shi ta take cewa muhammad ya kai muhammadu ma ara shaitanaka illa tarakaka ni na ganin shaitanin ka nan yanzu ya share ka yana nufin wai ubangiji subhanahu wa ta'ala don ba sai da Allah ta'ala shine mai masa wahayi ba sai kawai suna cewa ni na ganin shaitanin ka nan yanzu kan ya share ka ba a shiga cikin damuwa baka da lafiya a wasu ruwayoyin ya zo cewa ummu jamil matar abu lahab ita ne ta zo ta faɗi wannan magana to shi Allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyin yana yi mata rabbi ya rantse da yini ya rantse da dare ya ce ma wata aka wa ma kala wato Allah ta'ala bai share ka ba bai kyale ka ba sannan bai ƙi ka ba ko da daddare ko da yini wato ko cikin yini ko cikin dare Allah ta'ala yana tare da kai a wata riwaya a cikin sahih muslim jundub yace afta jibrilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam فقال المشركون ودع محمد فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك Wato قلق وتكافرين مشركين سكت أي an share من Allah Sallallahu alaihi wa sallam. nan kuma saboda sati biyu wahayi bai sauka masa ba ba su biyo ni sabon karatu ba sai suka je ai an share manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ta'ala sai saukar da wa'annan ayoyi ya ranka da yidi da dare ya ce wallahi bai share manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko da dare ko da rana yana tare da ainihin wato bawansa annabinsa cikamakin annabawa to da haka wannan ayan wayannan ayoyin saukansu raddi ne ga wa'annan kafirai wanda yake tabbatar da cewa Allah ta'ala yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana jin abin da suke faɗa kuma yana tona musu asiri da ayoyin alqur'ani to ubangiji ta'ala ya ce walal akhiratu khairun laka min al-ula walal akhiratu lalle tabbas lahira khairun laka shi yafi maka alkhairi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ula daga rayuwa ta farko ta ce rayuwar duniya wato rayuwar lahira ta fiye maka akan rayuwar duniya ai duk wani mutumin kirki wa Allah to rayuwar nahira ta fi masa rayuwar duniya yasa ubangiji ta ala yake cewa ma inda ka kai rubi abra wato kyakkyawan sakamako da Allah ta'ala ya da wa bayansa a lahira to shi ya fi alkhairi ga waɗanda suke mutane kirki bayan Allah na gari a kan rayuwarsu wato ta duniya yasa dukkan abin da duk wata ni'ima da take ciki a nan duniya wata sarauta ne ko ni'ima ce ta arziki ko ta ilimi ko ta al'umma. to idan baka je lahira in ka shiga aljanna za ka ga a kai zaka wahala kawai kake sha saboda rashin sanin daɗin lahiran ne ke za ka ke ganin a yanzu kana cikin ni'ima kamar yadda bahaushe ke cewa rashin sanin daɗi ma daɗi ne ne wannan ma'anar za ka ga wani yana shan wahala a ƙauye ko a can inda yake rayuwa amma yana murna ana ganin sa shi ma mai jin daɗi ne mawadaci ne to saboda ba a san dadin ba ne shi yasa ake gani yana jin daɗi ko shi kansa ya dinga jin kansa cewa shi mai jin daɗi ne saboda bai san daɗin ba amma da zai shigo manya-manyan garuruwa birane ga yadda masu kuɗi suke rayuwa ko kuma ya tafi wasu ƙasashen ya ga yadda ake jin daɗi to sai ya ga a kai shiga cikin wahala amma kuma rashin sanin daɗi daɗi ne a sa, domin shi yana dan walwala wasu yana ganin yana jin daɗi inda ya san wancan daɗin zai daina daɗin da yake to haka nan rayuwa ta duniya take idan kana ɗan kana ɗan jin daɗi ɗan kaɗan kamar da Allah ta'ala ya ta kwatantawa mata'un kali dan jin daɗi ɗan kaɗan sai kaga kana cikin walwala saboda me baka san jin daɗin lahira ba baka je ka tantana shi ba to wannan zai kwantar maka da hankali amma da kowanne a cikin mu an kai shi aljanna sai aka fitar da shi bayan ya fara jin niman aljanna aka fito da shi duniya to da korafi kawai ya rike ya na mutane jin daɗin rayuwa damuwa kawai da ina cikin aljanna rayuwa ta jin daɗi yanzu mutum ya zo duniya ga zafi ga sanyi ga matsaloli na talauci na rashin wuta na rashin tsaro wato korafi da za a yi kai kawai sai ka ga gaba ɗaya shine abun bira a wurin jama'a amma tun da ba a shiga aljannan ba ai ba kan na daɗin ka ba tukunna saboda haka ko dan daɗi dan kaɗan a nan duniya zai dan maka tasiri ya saka wato kwanciyar hankali ka ji hankali ka kwanta to amma kuma rayuwar lahira ko shakka babu idan ta yi daɗi ba za a kwatanta da jin daɗi wato ainihin duniya ba ya sa a nan ubangiji ta'ala yake rarrakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce wato lahira ta fi maka duniya duk abin da za ka samu a duniyan nan to ni'imar ba ta kai ta lahira ba hadisi ya tabbata a cikin wato ainihin Bukari da muslim ko kuma cikin Bukari da hadisin abu sa'id al-khudri yace wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana kutuba sai yace inna allaha khayyara abda bayna dunya wa bayna ma indahu faqtara ma inda Allah akwai wani bawa Allah ya bashi zabi wato tsakanin ya dawwama a duniya har zuwa karshen ta a karshe je shiga aljanna ko kuma a yanzu a ɗauki ransa ya je ya samu ni'imar da ubangiji wata ala ya tanada masa sai zaɓi a ɗauki ransa a kai shi lahira tun daga yanzu ya bar duniya je ta da ni'imar ubangiji wata ala. wannan kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi zaɓi ya dawwama a duniyar nan har zuwa ta tashi kamar yadda shaitan ya nema aka ba shi daman haka to shi mazala ta kuma shi ma in yana so za a ba shi dama ya dawwama a duniyar mai zama yana rayuwa kowa ya mutu ya farki sai duniya ta zo ta je a ɗauki ransa sai rufe aljanna amma duniya saboda ba komai bane ba ta da wani kima an kwatanta ta da rayuwa ta lahira wanda Allah ta'ala ya azurta da aljanna sai manzala kuma ya a shi ka ɗauke shi kawai ya tafi ya tafi ainihin lahira kawai gare je ya fara cin ni'imomi na ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin kabarinsa kafin ya shiga aljanna wannan lokacin da wato manzala Allah sallallahu ya faɗi wannan hadisin yawancin sahabbai sai su ne ake nufi ba don cewa in Allah ya ba wa wani bawan sa zaɓi ko ya zawwama a duniya ko kuma a ɗauki ransa ya tafi lahira sai ya zaɓi ya tafi lahira akan zaman duniya ne to sai suke tsammanin wani mutum daban ne manzala ta kuma yake ba da sa sai malamin su shehin sun gaba ɗaya shine ya fahimci hadisin shine sai na Abubakar sai ya ce sai fashe da kuka kawai da yi magana ba sai fashe da kuka ya kama kuka abu zai rikudu ya ce sai na dinga faɗa a rina nake wannan tsohon kuma kukan ne yake Allah ana bayanin wani mutum an ba shi zaɓi ko a bashi a duniya ko a ɗauke sai yana ta kuka wannan dattijan kukan ne yake yi sai daga baya gane a sai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine ake nufi da wannan bawan da aka ba wannan zaɓi sai ya ce wa kana abubakar a'lamana abubakar ya fi mu ai dama ilimi ne fahimta ba wai ka tara shi ka tara ka tara ba sai ka jin bi kasratil riwaya inna ma ilmu nuri da Allah zuwa ka ba yawan tara karatu ne ilimi ba fahimta ita ce karatu Allah ya sa maka wani haske a zuciyarka na fahimta wannan shi ake cewa ilimi wala kwana jan ayoyi da jan hadisai in baka fahimce su ba wannan sunan ka kira'a ba ilimi sunan ka to sai na Abubakar yana Allah ta'ala ba shi fahimta irin wannan shi sai ya gano a sai manzon Allah ne mai barin duniya shike nan sai fashe da kuka kamar lokacin da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wato yau an cika muku addinin ku sai na bakar ya kama kuka ana ta mamaki ta tun da aka ce an cika addini ai magana ta kawai ya gama aikin sa kenan yanzu ka sai zai tafi lahira ya riga ya gama isar da sako dama ya zai isar da addini ne to addini ya cika to kaga shi yake da basira wato gano irin waɗannan abubuwa lokacin da magana ta kama ya rasu nan ma akwai sun shiga rubu an shiga tashin hankali da yana umar ta ya rike ce duk wanda ya ce manzon Allah ya rasu ta sare wuyansa ya ce gana da Allah ne a asumi sina kamar yadda ne Musa ya gana da Allah duk an kiɗi ne an kasa fahimta da ayoyin alqur'ani barjak jakka suke nuna manzon Allah zai rasu babu wanda ya tuna da wannan aya sai sai na aure yana zuwa yana kauye ta wajen wata matarsa yana da gida biyu ne da ya dawo aka ce ya ga mutane sun taru sai wuce kawai kan gawar manzon Allah ta kuma ya dai samu ya rufe sun mace shi yace amma mutuwar da ubangiji ta'ala ya kaddara maka za ta yi ka riga ka rufe Allah bai rubuta maka da kowa guda biyu ba nan sai ya taho sai ya zo ya samu mutane yana son su nutsu yanzu ku bayani ina du'a ruhi anan gini da na Umar daga ba sai koma gefe kawo muqaddima inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أزوى كرشي تيجي اكا جاو كما وجن وتسينا أبو بكر فإذا نعطي كما كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم ومن ينقلب على أو فإن مات أو قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيد بالله شاكر وسيد بالله شاكر ubangiji subhanahu wataala yace sai abun nan sai na Abubakar yace duk wanda ya kasance na bautawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. bai sani annabi Muhammad ya rasu duk kuma wanda yake bautawa Allah shi kadai to ya sani kuma Allah ta'ala rayayye ne baya rasuwa sai kama karanta wannan ayan wanda ta sauka a lokacin yakin Uhud lokacin da aka yi ta yaɗa cewa manzon Allah ta kuma ya rasu ya yi shahada an kashe shi ai kafurai sun kashe shi Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wanda suke ganin ba za su yi addini ba don manzon Allah ya rasu to shine Allah yake musu bayani wa ma Muhammadu illa rasulun kasara min qabli rusul annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne kuma manzonni sun zo sun wuce kafin da su ma sun rasu afadin ma da auku idan qadattum ala aqabikum yanzu idan ya rasu ko kuma aka kace shi za ku jiya akan dugadugan ku ne ba za ku yi imani ba wa man yanqadi ala aqibihi falan yaqura la ashiya duk wanda ya juya yake addini saboda mazala ta sama ya rasu to bai cutar da kowa ba kansa ya cuta Allah kuma zai saka wa waɗanda suka rungume wannan addini to lokacin da sai na Abubakar ya wannan bayani ya karanta wannan ayan kowa a wajen sai ya kama karanta ayan kawai za su manta da ita gaba ɗaya kowa sai kawo ma Muhammadu illa rasulun karkara min tsari wasu ba zuwa karshe sai na Umar yake wallahi ban san lokacin da na turkusa akan ƙafafuwa na ba da Abubakar ya karanta ayan sai na ji kamar a lokacin ayan ta kauka. to ka zaba kana Abubakar a alama na ke sai na Abubakar ya fi su ilimi shi yasa ya iya tina irin waɗannan dalilai فإنه إذا فهم فإنك ميت وإنهم ميتون فكنا سنة cewa manzon Allah zai rasu kuma kowa zai rasu duk sun manta da wannan ayoyin sai na Abubakar ne ya tina da wannan ayoyin ya kawo su wannan sai ga sai na Abubakar ya fi su bi ya fi su yi to manzon Allah ta sama da ya bada ya bada wannan labari akan kansa ne amma irin su sai na Abubakar sun ne suka fahimci wato ainihin hadisin inda ya wannan maka ilimi a ne mai wahala ba wai yake da yana fasawa to yake karanta yana wato shirki ya fahimci ilimi ba wato sai in ka fahimce cikin fahimta na hakika kamar yadda magabata suka fahimta to shi ne ya tabbata ka fahimci ilimin ka amma in ba haka ba da yawa suna ja su fassara su karanta hadisi su yi sharhin sa amma ba ne bane akan kuskure suke domin mu dauko fahimtar daga inda ake ɗauko ta ba shine littattafan wato magabata sai na Abubakar yayi wannan kukan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ya Abubakar la tabki yace Abubakar kar kai kuka inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abubakar ko Abubakar wato manzon Allah ya ce kar kai kuka Abubakar wanda yake kowa kyautata mini a abokantakan da nayi da shi kuma yafi kowa kyautata mini a zuciyarsa Abubakar ne sai ka fi kowa ta kula da ni kai ka fi kowa wato nuna mini kauna kai ka fi kowa ba da dukiyar ta fi sabilillah saboda hidima wa addini da hidima saboda haka sai na Abubakar kana da matsayi a wuri na kar kai kuka domin na tafi manzon Allah ta tsaya ce da kuntu muttakhidan qalilan da tafattu a Bakr qalila da zan riki wani daɗi. wato so shi so na kololuwa wanda babu irin ta da na rike Abubakar ya zama haka sai dai Allah ya mini irin wannan soyayyan ba dama kuma in ba wani irin wannan soyayya amma dai Abubakar yana da matsayi a wurina yace su duk kullu babin fil masjidi illa baba Abubakar kowace kofa ku rufe ta a cikin masallaci wanda take kai mutum masallaci daga gidansa kowa a rufe masa kofar da take kai shi masallaci daga cikin gidansa ya zo ya inda ake fi kofar masallaci sai kofar abubakar kawai shi ku bar masa ita daga gidansa kawai ya kulle cikin masallaci na saboda matsayin sai gina abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya ba shi darajojin da duniya ba za ta kore masa ido ba saboda haka shine as'adun nas wanda yake kowa gudun duniya ba wani mai gudun duniya irin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam. sai ta ke yawan maimaita Allahumma la aisha illa aishul akhirah fasilil asari wal muhajir Allah ba ku rayuwa sai rayuwar lahira da gafarta sahabban Makka da na Madina gaba daya Abdullahi bin Mas'ud yace wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya kwanta akan taburma har sai masa shaki shaki ba tare da shimfiɗa ba akan taburma bayan da irin taburman kafan nan sai Abdullahi bin Mas'ud yayin da manzala kuma ya kwanta abin da ya farka ya ga cewa akwai shati shati ga wani kasa kasa sai zai yana karkade masa yana karkade masa sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce ya Rasulullahi ala atantana hatta nafsuka laka ala al-hafir shay'a da ka sanar da mu sai mu zo maka shimfiɗa akan kaburman nan ka dan samu dan ko kurko ko wani mayafi ka kwanta a kansa sai manzon Allah ta kuma ya ce mali wani duniya wa ma ana wani duniya yace ni ko ina ni ina duniya me ya samu duniya da ni Allah ya nuna cewa wannan ba damuwarsa ne kwata kwata yace inna ma masali wa masalat duniya karatibin zallata ta shajaratin sun maraha wa tarakaha yace misali na da misalin duniya kamar mutumin da matafiyi ne rana ta yi rana sai dan sai a gindin wata bishiya ya huta sannan da yamma sai ya kama hanyar sai ya tafi ya bar wannan bishiya to shine duniya duniya ita ce bishiya sai dan huta kawai sai kama hanya ya gaba ya tafi wato ainihin ya tafi lahira wata sai na umar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwanta akan kasa gayarta manzo Allah ya kwanta akan shi ya barci ya ya samu matsala kuma akan kasa gayarta manzo Allah ya tashi duk jikinsa da yashi yashi sai kama kuka kawai sai yawan zala ya tambaye shi umar me yasa ce ko ka ya rasulullahi ga can sarakunan duniya suna bacci akan alhariri tufafi mai lauti sai kuma kana ainihin kwanciya a a akan gayan ƙasa? wai kan ba su imani da Allah ba kafurai ne amma akan alhariri suke kwanciya ya rasulullahi sai kuma kana kwanciya akan ƙasa? ma'ana shine shugaban duniya ba gaba ɗayan ta sai manzala ta ma ya ce aba umar ala tarda an takuna lahum ad-dunya wa takuna lana al-akhirah ba za ka yadda a ba su duniya ba kuma a ba mu lahira kuma muna da rayuwar da take wannan ita muke jira to duniya ba ta tsole wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ido ba kamar yadda Allah ta'ala ya kaya masa wa al-akhiratu khairun laka min al tabbas lahira ta fi maka a kan duniya to manzon Allah sama sai kuma ya zama na yayi watsi da duniya gaba ɗayanta lahira kawai yake ginawa to ma ka yi watsi da duniya ka je kai ta gina lahiranka ba sai karka nema ba ka nema amma ka tsoro ne maka ido ai manzo Allah yana da kuɗi amma baya waye shi ya bayar ya bayar har ma ya tsare to kai ma ka tsoro ne maka ido ka nemi gwargwadon wato abin da za ka rufa wa kanka asiri wannan yana da kyau amma kada ta tsore maka ido ta hana ka da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala yi ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى Ubangiji subhanahu ta’ala yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa la sawfa yu'tika rabbuka fa tarda wala sautin ka rabbuka da sannu ka zai baka alkhairai fa tarda kuma ka yarda da su wato ka ji ka samu wannan ni'imar da aka maka in yi maka kai na uwa da za a ba manzala ta salama ba ambace su ba amma suna da yawa akwai su a duniya akwai kuma al'ajiya a nan duniya Allah ta'ala ya ce zai cika masa addininsa kuma ya cika masa kansa addinin Allah ya cika tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya Allah ta'ala ya saukar da a yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ta'ala ya ce yau na cika muku wato addini na cika muku ni'ima ta kaga addini gaba ɗayan sa ni'ima ce sannan na yardar muku da musulunci shine addini saboda haka Allah ta'ala ya cika maka wannan kafin ya ga duniya dan da addini ya cika gaba ɗaya ba buƙatan take kore duk da ko kokarin da kafirai suke na su don kofar da addinin su hana addinin ci gaba su kafe shi amma abun ya gagare su Allah ya cika masa wannan ni'ima sannan abu na biyu Allah ya ɗaukaka kalmarsa a nan duniya wato ya ɗaukaka addininsa ko ina ba inda addinin bai je ba ko ina san da aka ji labarin addinin musulunci duniyan nan daga bangonta na gabar har yamma kudu da arewa babu inda babu labarin addinin musulunci babu inda za ka je ɓangaren da babu ainihin wato musulmi kuma ubangiji ta'ala ya ba shi nasara akan abokanin gabansa wato su ne wanda suka dinga yaƙi da shi Allah ta'ala ya tsora su a kansa har ubangiji ta'ala ya tsora shi a kansu har ya samu nasara a kansu ta yadda shi din ya zama abun tsoro a wurinsu wanda da kuma shi ne yake tsoronsu musulmi ne suke tsoronsu lokacin da suke makka amma daga baya da koma madina aka kama yaƙi ta yadda musulmi suka zama su ne abun tsoro a wajen kafirai kai garin da aka kore shi garin makka aka mai da shi madina sai da dawo ya kwace wannan garin garin ya zama nasa ne shi yake jiko da shi to kaga wannan taimako ne na ubangiji ta'ala da ya ba wa da ta sallama har ya biya gamsu tun daga yakin badar da aka yi na farko aka yi nasara aka ci galba akan musulmi abin akan kafirai aka ake ta samun ci gaba musulmi na karuwa har shekara ta takwas aka zo aka yaki garin makka aka ci garin makka da yaki har zuwa a lokacin musulmi dubu takwas suka shiga makka aka wuce hunaini aka samu mutum dubu biyu suka musulunta a makka aka tafi da su yakin hunaini mutum dubu goma manzon Allah ya sake dawowa har lokacin da ya zo aikin haji a shekara ta goma ya zo da sahabbai mutum dubu ɗari da ashirin ko da a lokaci guda kawai aka dinga shiga musulunci kamar da Allah ta'ala ke cewa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ko da ka buɗe don a buɗe maka to za ka ga musulmi suna ta shiga addinin musulunci jama'a jama'a jama'a jama'a don ga haka kai ta istighfari kawai ka riga ka cimma wato burin ka kuma ka isar da ainihin sakon da ake bukatan ka isa. da ka duba daga shekara ta takwas zuwa shekara ta goma shekara biyu kawai an samu ƙarin musulmi ya kai dubu ɗari haka aka dinga shiga za dama mushrikai suna nan suna jira wai wanda suke gefe gefen makka suka ce su ba su musulunta ba sai sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Quraisha wannan wa'ika da wani can da aka yi fata umarka suka ga ya tada ƙurashawan daga nan ne aka dinga bulbulowa ana cika addini musulmi sai suka yi ta cewa lallai wannan addini na gaskiya ne to magana kuma bai bar duniya ba da Allah ya nuna masa wannan abu wannan ba karamin ni'ima ba ce magana kuma ya ga wannan abu kafin ya bar duniya wannan shine irin kyautan da Allah ta'ala ya masa a duniya sannan a lahira kuma Allah ta'ala nan ma zai bashi har ya biya gamsu ya yarda Allah ta'ala zai bashi a shafaatul kufra ceton da babu mai yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ceton da za a zagaya wajen annabawan nan a je wajen wannan a je wajen wannan kowa ya gagara kamar da mun ba da kisan a can baya a tafsirin mu na baya cewa annabi Adamu bai zai iya ba annabi nuhu ba zai iya ba annabi ibrahim ya ce ba zan iya ba annabi musa abun ya fi karfi na annabi isa ya ce abun ba nawa ne su je wajen manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kuma a zorin sai ce dama abun nawa ne ya je rufe Allah ta'ala ya be shi da kalmomi wanda shi ma bai san su a yanzu ba a lokacin za a tuka masa Allah ta'ala ya amsa masa abin da ya nema na zo a ceci jama'a musu hukunci ubangiji ta'ala ya zai hukunci wa jama'a a farfajin alkiyama babu mai samun wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ma'anan wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah ta'ala ce ka dinga kiyamul layli ka dinga kiyamul layli mun kara maka sallan dare Allah zai tashe ka matsayi babba ranar alkiyama kuma Allah ya tashe ni da wannan matsayi din yasa sai idan kana son matsayi a wurin Allah ta'ala ka dinga kiyamul layli kai sallan mutane suna bacci wanda zai kara maka daraja da kima a wajen ubangiji subhanahu wataala kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وأطيب الكلام وصلى بالليل والناس نيام akwai su benaye a cikin aljanna in kana waje ma kana ganin cikin su in cikin su kana ganin wajen su Allah ta ya tanaje su ga mai ciyar da abinci fi sabilillahi wanda yake kalmomi masu daɗi yana magana da mutane sannan kuma yake kiyamun laili mutane suna bacci wato yake tashi na fi da daddare mutane na bacci ba karamin matsayi mutum zai samu a wajen Allah ta'ala ban yana irin wannan to ubangiji ta'ala zai ba manzon Allah irin wannan shafa'a sannan kuma za a bashi alwasila wanda wata daraja ne a cikin aljanna babu mai samun tafi mutum ɗaya kawai a cikin wato ‘ya'yan adam wato mutum ɗaya a cikin mutane shi ne kawai zai samu wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine yake da wannan kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya thumma sallu li alwasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi li la tanbaghi illa li ahadin min an-nas fa arju an akuna ana huwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake idan ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ka dinga kwaikwayon sa kana faɗan lafuzan da yake faɗa in ya faɗa sannan ku mini salati bayan kun ji kiran sallah sannan ku roƙa mini alwasila yace wasilan nan wani matsayi ne a aljanna babu mai samun sa sai wani mutum ɗaya daga cikin bayin Allah yace kuma ina fatan in zamani ne to za ka sai ka roƙa manzon Allah wasila manzon Allah za a bashi wannan shi ma ya yarda da haka ne sannan kuma Allah ta'ala zai bashi wato tafki wani babban tafi wanda ya zarta na sauran annabawa gaba daya wato shine azan da ake ce masa ma'ul wato wannan ruwan shine wanda kowa daga cikin al'umma sa zai zo ya sha shi ya zo a hadisi ya fi nono fari kuma ya fi zuma dani sannan duk wanda ya sha wannan ruwan ya yasma abadan da zai sake jin cewa ba har abada mazala zai zo ya tsaya a bakin wannan ainihin tasbihin ga kokuna nan an jera su ko ta ina adadin kofunan adadin taurarin sama kamar yadda ya zo a hadisi sannan za a dinga kiran mutane ku zo ku sha manzon Allah zai gane su da me da alwalan farin fiska farin hannu farin kafafuwa ku zo ku sha ruwan ku zo hadumma hadumma hadumma ilayya mutane su suna ta sha ana ta sha duk wanda ya sa bare sake dingishewa ba har wasu mutane su zo da su sha ga alaman dai wato al'umma sanai da suna sallah ga farin fiska da farin hannu da farin ƙafafuwa sai sai halumma halumma ku zo ku sha ku zo ku sha sai mala'iku su zo su kore su suna ce musu fatukan fatukan ku koma ku koma ba za ku sha ba sai manzala ta fa sai ce ummati ummati al'umma ta ne al'umma ta ne sai mala'iku su ce masa innaka la tadri ma ahdathu ba'da innahum baddalu wa ghayyaru ai baka samu da suka kirkiro ba ba an ka tafi sun canja addini wasu shirka suke wai suna sallah suna kalla suna shirka sun ɗauka musulmi ne wasu kuma sun canja addinin suna nan akan bidiyoyi sun bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun canja sunnar ka wani abu daban suke ba sunnar ka ba bidiyoyi suke bautawa Allah da shi an ga matsala ta kuma wannan sai ce fasukan fasukan ku ne san ta ku tafi ku tafi ka duba duk yadda manzo Allah yake son al'umma masa amma an ce ka canja addini nan ko ka canja sunnar sa sai ka da za ka sha wannan ruwan barana a kiyama amma ya zo da suwa yana cewa ummati ummati ya ata al'umma ta al'umma saboda haka kari da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son manzon Allah shine kari da sunnarsa kai addini yanda ya zo da shi shine kana son nan ne zaka samu albarkansa zaka samu ceton sa ranar alkiyama kuma zalla ta kuma Allah zai ba shi yin wannan tafi sannan Allah zai ba shi ceton al'umma ka kuma don zai zauna ba al'umma ka wasu za su shiga wuta ko shakka ba akwai masu tafiya a janna. wato kai tsaye wanda ko hisabi ma ba za a mutu ba Allah ta'ala shi ne ya masa wannan gatan ya wannan Allah ta'ala ya bashi mutum dubu saba'in a cikin al'umma ba za su shiga aljanna ko hisabi ba za a mutu ba sannan ya nemi a ƙara masa Allah ta'ala ce kowane ɗaya daga cikin su zai ceci mutum dubu saba'in duk su tafi aljanna idan dubu saba'in sau dubu saba'in za su shiga aljanna daga cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da mai ba ba tare da hisabi ba wannan duka Allah bai wa manzon Allah wannan gata za a zo kuma a auna ayyuka wani wato nasa aikin bai kai ya kai shi aljanna ta sama sosai ba ta kasa kasa ne sai manzon Allah ya tafi shi a haura da shi a haura da shi ma ya tafi can sama saboda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma aikin sa yayi daidai da nuna nan da kyawawan duk ne ko da haka to abin nan kyawun ayyukan ba su kai tafiya janna ba muna nan kuma ba su kai tafi ta ba yana tsakatsaki manzala ta kuma sai ce ce to ce duk gaba ɗaya ku tafi aljanna sai su tafi al'ummar sani sannan akwai waɗanda kuma an riga an tafi da su wutar jahannama kuma suna can suna konewa manzala ta kuma nan ma bai zai zauna ba sai ya ga biya ce ce al'ummar sa gaba ɗaya sai zai wurin ubangiji subhanahu wataala ya zaɗe ya dinga cewa ummati ummati al'umma ta al'umma ta sai Allah ta'ala ya ce ka wannan ka je wuta ka ce to duk wata a zuciyarsa akwai kamar bayan shari'ar na imani ka fito da shi shi kenan sai ya fito da su gaba daya sai a ce to ka sake sai sake dawa har yanzu akwai saura al'umma ta al'umma ta ubangiji ta ala ya ce ka je duk wanda a zuciyarsa akwai daidai da kwayan komayya na imani ka fito da shi sai ya sake zuwa ya fito da su za a samu wasu kuma ko kwayan komayyan bai kai ba nan ma ya sake roƙa ko ma ka ɗigo wanda ko da kwayan zarra ne a cikin zuciyarsa ka je ka ɗauko shi ya sake komawa wani imanin ka ɗauki kwayan zarra ba a ɗigo su sannan kuma sai ce ummati ummati akwai wanda imanin ka ko kwayan zarra bai kai ba sai Allah ta'ala ya ce ka je izhab faman kana fi qalbihi adana adana adana lil misali zarratin min imani fa halikum ka je ka duba a cikin wuta in akwai wanda ma imanin ka fi kai kwayan zarra ka fitar da shi daga wuta a je a sa shi a aljanna wannan ne abin da gatan da Allah ta'ala zai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yazo a wata riwaya fa yakhruju minan nar man lam ya'mal khairan qat wanda bai taba yake alkhairi ba imani ne kawai da shi za ta tada shi daga wutan kai shi ne kai shi aljanna wannan shine wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda Allah zai ba ka abin da kake so a duniya da lahira har ka ji kadan su kayar da manzon Allah ta sama yake li kulli nabiyyin da'awatun mustajabatu وتعجل كل نبي بدعوته وإني اختبعت دعوتي شفاءة لأمتي يوم القيامة هو النبي ينادى الدعاء دعاك باشي قايا وإن إن يريد to kamar ya san kuta ne za a amsa masa yace duk sauran annabawan tun a duniya suka yi waɗannan addu'o'i ko aka amsa masa wani cewa da halakar da al'umma kama aka halakar da su yace amma ni kuma na koyi addu'a ta sai ranar lahira zan yi ta don ta zama ceto ga al'umma ta zama ceto ga al'umma ta wannan addu'an kuma yayi ka duba inda manzo Allah yake son al'umma amma yanzu al'umma nasu haka suke son sa sai ka wani ya bar manzo Allah da kuma ya kama kame kame ya yi wani mutum daban a nan yake daukan addinin ka ba wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da awo yana son manzo Allah wani bai damu ma da shiriyar da manzo Allah ya zo da ita ba ya fahimci ma addinin yadda manzo Allah yake son a yi din ma shi bai damu ba balle sana ya tabbata shi amma ka duba manzo Allah yadda ya damu da shi al'umma ta tun a nan duniya kan yi rasu ummatin ummatin har a lahira bai da ta zama ta yaga su al'umma ta sun shiga aljanna sallallahu alaihi wa sallam dan gidi ta Allah ya ba mu son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ta'ala ya ce adam yajidka yatiman fa'awa nan Allah ta'ala zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin ni'imomi da ya masa yace alam yajidka yatiman Allah ta'ala bai same ka maraya ba ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa'awa ya taro ka zuwa ga ka abu dalib ya rene ka abin da ya faru kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai shi baban da ya rasu ne ma sun kafin haife ba wai yana yaro ba Sun yana cikin cikin mahaifiyarsa baban sai rasu sannan da mahaifiyarsa ta haife shi tun yana ɗan shekara shida ita kuma ta rasu kaga dai dukan maraya ne min kibalil hadi wal ummi da duka bangarorin iyaye biyun yana nan a matsayin maraya ne to shi kenan da mahaifiyarsa ta rasu sai kakansa abdul mutalib sai ya karbi renonsa shi ma ya rene shi shekara biyu ina ɗan shekara takwas kakan na sai ya bar duniya to shi kenan babbansa abu talib shi ne ya dauke shi ya dinga kula da shi har manzo har yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aure bayan ya kai shekara 25 har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shekara arba'in a duniya aka ba shi annabta yana tare da shi har manzon Allah ya kai shekara goma yana da hawa yana kira zuwa ga addinin Allah Abu Talib yana ba shi kariya sannan daga ba Abu Talib ya rayu to kaga matsalar ta ya rayu rayuwa ta irin ta ainihin wato maraiki to anan shine ubangiji subhanahu wataala yake tina masa irin wannan ni'ima saboda a can gaba kuma zai gaya masa cewa ya karrama maraya ya tausasa maraya tunda dama shi din ma maraya ne aka sautaya masa aka ainihin karrama shi har ya kai matsayin da ya kai sai kasancewa mutum ya tashi maraya ko ni miskini da zai hana kuma ya kai wani matsayi a rayuwa ba matsayi na kololo ai galibi irin su ma sun fi samun matsayi zo a duniya na in gata ta wa yaro yawa ba abin da zai yi ko karatun boko ma zai yi ba wanda yake hanbuwa za a iya zama shugaban kasa da shi balle tana karatun addini za a dauke shi a kai ni ingila ya lalace kawai ta fashi yana dake da neman mata da shaye-shaye ya je dawo ba abin da ya sani ko ya dawo da takardar da ya jaki ne bai iya boko ba saboda gata ta masa yawa galibi ya masu kuɗi hakan to amma ya mutum bai da gata to a nan ne sai wa kansa kiyamun leni sai ka yi buku ko wajen ilimi ko ilimin boko ko ilimin addini sai ka ta ta wani matsayi kuma a rayuwarka sai a zo kuma kai ne ake bukata da kuma ba wanda ya damu da kai su kuma wayannan ƴaƴan masu mulki da ko masu kuɗi sai ka ga galibin su kuma ba su taka wannan matsayin ba saboda ta ta samu yawa ka duba ne manzo ta kuma maraya ne ta zuwa maka duba yadda Allah ya ɗaukaka shi to da karka da muka ce kai maraya ne ko a kai iyayen ka miskine ne wallahi ka duku ka da neman ilimi kawai jikan karatu ba wanda ba ya yin sa galibi ma miskine ne suka fi yin sa saboda yana da wahala miskine za su fi jurewa sai ka ga Allah ya maka ɗaukakan da ba ka tunanin za ka same sa ubangiji ta'ala yadda ya same shi maraya sannan kuma ya ainihin tallafe shi ya ainihin taro shi zuwa tsafaffansa wato ya kula da shi har ya kai matsayin da zai iya rike kansa sai Allah ta'ala ya ce wa wajada fadalan fahada ubangiji ta'ala wajada ka ya same ka fadalan kana mai neman shirya fahada sai shirya da kai ne ma'ana wannan wannan ayan wato zallan a lokacin baka san shirya ba ba ya bakin ba don magana da kuma bai taba bauta kuma kabatun da yake bai taba lokacin su kira lokacin da ya girma ya fahimci akwai ya kamata ya bauta Allah ta'ala yana bauta Allah ta'ala bi addinin annabi Ibrahim a tsawon gida ba ba taba gani yayi wannan sujjada saboda haka bayan nan anan ana nufin ne neman shari'a wanda bai san ina shari'a take ba yana neman ta fa'ada sai Allah ta'ala ya shirya da shi wato wannan kamar yadda ya zo a wata aya ubangiji ta'ala yana cewa ma kunta tadriman kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina ina ga manzala ta kuma da baka san ma ne qur'ani ba baka san ma ne imani ba sai dai Allah ta'ala ya ce mun sanya alqur'ani ya zama haske muna shiryar da wanda muka ga dama da shi daga wato bayan mu da bai san imani ba bai san ainihin alqur'ani ba duk da ba masa wahayi ba amma Allah ta'ala zai ba shi wannan shirya to amma tun da dama yana neman shirya kuma Allah ta'ala ta wallazina jahadu fina sanadiyan na wasu gudana masu neman shirya za mu tsora su akan tafarkin saboda haka manzala ta salama yana mai neman shirya ne Allah ta'ala ya ba shi ainihin shirya wasu malamai suka ce manzon Allah ta ya taɓa ɓata ne a wasu kororo a maka irin dungu-dungu da kororon nan a sai ya ɓata daga baya aka gane shi lokacin yana yaro to kaga an yi magana yadda yana maraya sai kuma aka magana wa wajen da sallan fa'ada Allah ya same ka da ka a hanyar garin Makka wato kana yawo cikin garin masa kamar ta kasa gane da ta kasa gane hanyar gidanku daga baya kuma Allah ta'ala ya sa aka fice ka haka wasu suka ce wasu kuma suka ce manzala kuma ya tafi kasar shan tare da babban sa Abu Talib wato suna tafiya akan hanya sai ke dan ya zo ya kama taguwar sai kau da ita sai mai da ita wani hanya daban sai ta kama tafiya tana ta tafiya sai kika fata to sai malaika jibril da ya zo sai ya mangare shaitan din ya fura haka sau daya shaitan da ya killa din da ya tafi kasar gaba daya shi kenan aka sake dawo da ainihin wannan taguwar wato ta dawo kan hanya suka gane ainihin hanyar dawowa gida ala ayi halin da kowane tafsiri ta ɗauka manzon Allah ta zama ba ka ce ba ne bai taɓa mata ba da to da kafan dan kuma wato yana zuwa da ma'anoni daban-daban wato ya'yan annabi yaqub alaihi salam suka ce inna abana da fi balali mubin ba sa ne baban su ya bata ba baban mu yayi kuskure da ya bibita annabi yusuf da binyamin akan mu shine suke nufi da bala'in mudi lokacin da annabi musa wato ya ya kashe wani rai a bisa kuskure da ya dawo ya ce wa fir'auna kai imani da Allah Allah ta'ala shi ne fara muku wata ni manzon Allah ne fir'auna yace ce ba kwanan nan ka kashe wani ba ka kashe wani rai ba za ka lokaci ba da kai annabi ne da ya ce fa'altuha idan wa ana min al-qadi yace to ai lokacin ni jahili ne lokacin da ne hakan wato ba lokacin ba ni ba annabi bane ya za a bisa kuskure na kashir to kaga a nan bayan shi ma jahil min jahili ne ke nabi lokacin bai san annabta ba tare a cewa annabi Musa ba da gangan ba a bisa kuskure ne Allah ya jarrabe da irin wato jarrabawa da yake jarraban bayinsa ya kashire a bisa ainihin kuskure to kaga kenan Qur'ani idan kana fassara shi sai ka lura da wato kalmomi ko da suna da wata ma'ana to za ka idan za ba bada mummunar ma'ana sai ka ɗauko wata ma'anar kuma wanda ba za ta bada wannan mummunar ma'anar ba sai ka fassara a cikin haka to da haka duk wanda ya ce manzo Allah fatacce ne Allah ya shigar da shi ya kuskure a tafsiri bai san ladabin tafsiri ba bai ma iya tafsirin ba gaba daya magana ta kuma bai taba fata ba bai taba zama a kan fata ko bautan gumaka ko shirka ba Allah ya tare ta tun yana yaro kuma dukkan annabawan Allah haka ne ba wani annabin da ya taso yana yaro yana sheka daga baya Allah ya ba shi annabta babu Allah yana kiyaye ainihin wato annabawansa tun suna yara ubangiji ta'ala ya ce wa wajadaka a'ilan fa agna Allah ta'ala ya same ka wato kana miskin saka da komai fa agana sai wadatar da kai wato ya saka abin da ya baka wadata wannan kuma haka ne mazalar ta kuma da miskini ne bai da shi ubangiji subhanahu wataala ya zai ya wadatar da shi bayan ya zama annabi A ya zama zai iya ba da kyauta na garkin dabbobi zai iya dumbulowa yana ta da kuɗi har a zo ana warwaso yana barwa ana warwaso har ainihin wato mayafin sai ba saboda raba kuɗi kawai da raba dukiya kamar yadda ya faru a yakin ko a gani ne to shine ma'anan wa da ta ahilan ahilan ma'anansa fasiran suka ce ma'akudu ne min al'aila wato aila shine wato ainihin talauci za a ce ala ya idu wato ya yi talauci ya idu yana yin talauci kamar yadda wani yake cewa fa ma ya taril faqiru mata qinahu wa ma ya taril ghaniyu mata ya idu wato talaka bai san yaushe zai zama mawadaci ba haka nan mawadaci ma sai san lokacin da zai zama wato ainihin fasiri ba Allah ta'ala kin ya kawai ya bar wa kansa wato sanin gaibu Allah ta'ala ya samu yadda ya samu don Allah ta sallama wato yana ainihin miskini fakiri sai Allah ya wadatar da shi farkon wadatan da ubangiji ta Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya auri mata ne kudi kuma matar kirki wato ita ce Khadija da ya aure ta sai ta zama mai kudi ce sai ta bar kudin ma a hannun manzon Allah ta kuma ya sarrafa sai ya ga dama tsari matan zamanin nan idan ka aure hajiya sai ta mai da kai yaronta sai abin da ta yi da kai ka neme baki ma ta ce bara ta maka ka buga ka buga sai ta taba maka wasu shirye ta gudu ko da haka sai ya zata maƙe kayanta babu ruwanta da kai ka duba wata mata ta zo wajen manzo Allah ta sama ta ya rasulullahi wani yana son zai aure ni amma ya ce wai sadaki takalmi zai ba shi kilifa sai manzo Allah ya ce to kin yi ki aure shi da takalmin ki ba shi kanki da zuciyarki gaba ɗaya ta ce na yadda manzo Allah ya ce aje ya aure Allah masa albarka kaga sai mace idan ta aurar da kanta ai to ta ba da kanta ma bare zuciyarta amma za ka ga sun rike sun rike wata ma za ta maka sai ta yi aiki kai ne ka sa ta a makarantar sai karatu ka ba ta dama ta yi aiki amma an ɗauki albashin ba za ka san inda yake tafiya ba sai ta maki shi ko ba shi ka nema to za a ci da ita to kaga da bayan wayannan matan bane ai mata ta gari wanda ko kwanukan ɗakin da za ta sayar kayan ɗakin ta tana sayarwa ta fiyar da gidan mai gidan to haka wato Khadija ta bar kuɗinta dukiyanta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sarrafa yadda ya ga dama da ku koyi da wato Khadija na na Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna son ku samu albarka ku samu matsayi a wajen mazajin manzon Allah sallallahu alaihi bayan nan aka dinga yaki ana samun ganima har aka je aka yakin Hunayn wanda ba a taba samun ganima a tarihin musulunci kamar yakin Hunayn ba da zinari da azurfa da rahuma da awaki da shanu don sun tafo da dukiyansu gaba ɗaya wannan yakin sai yakin ya bada su aka ce ka koma abu bin mali ya zaka taho da mata da dukiyar ka gaba ɗaya ka tare su idan su wanda ya waya ya ga dukiyarsa da iyalansa a bayanka, to ba zai ja da bada yakin ba a sai da rabon za a sha duka bari ba ta magani komai shi ke ne zai shigo yakin na aka yi kacce kacce da su aka turo mala'iku suka zo suka tsori ta su aka yi kata-kata da su sannan aka fashe dukiyar gaba ɗayan ta magana ta kuma ya zo maka aka kora su haɗa aka dawo maka aka kama riba ganima Lokacin aka dinga warwatsun ganima masu Allah ya miƙa wannan da sababbin musulunta kai har wani da ba musulmai ma wasu suka ce an ba su aka dinga bayarwa manzo Allah ya da gautar sai ba shi saboda riba ganima a tun guda a ba wannan a ba wannan a ba wannan to kaga manzo Allah sassa manzon Allah Allah subhanahu wataala ya wadata shi ta hanyar yaki to amma duk da wannan wadatan da wato aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai rufe yana da kuɗi ba duk abin da ya samu ba ruwa yake so ni ni gashi kai zo ka karba ina bukatan dauki ina son kaza gashi ko ni inda yana da shi zai ba ya rasu ana bin sa baki sallallahu alaihi wasallam rigarsa sulkensa ta yaki rigan karfinsa ta yaki tana hannun wani bai hude ya je ya ba da jingina an ba shi kwanon kwanon sha'ir kaɗi na sha'ir ya zo ya ciyar da iyalinsa abin da zai ciyar da iyalinsa ba da fitan da ya ba da jinginan riga ka ta gumbai hude ne ya ba shi ba haka ya rasu tun da ya rasu aka je aka biya ba shi aka kafa wannan sunkin sallallahu alaihi wasallam duk da wadatan da Allah ya masa to amma wannan shi na wadatan manzon Allah halin fa halin wani lokaci yana duk kuɗi zai iya kyautar da wani zai iya yi ba yuzi a da amma ya sabu bakara zai ba da kyauta ba da tsoron talauci wani lokacin ko sai a samu babu na zo an tambaya manzo ya ce ba ni da shi wallahi ina ina da shi ba zan hana ku ba in ce kun roke ni ina da shi wallahi ba zan ajiye shi ba haka manzo ta ta yake wata ran kuma sai a samu yana da shi sai dungula ya dinga ne ya dinga bayarwa to a sai ana samun mawadaci mutum mawadaci wata ran kuma ka same shi ba idan ne ba idan ko ko kar kai mamaki mutum mawadaci ne wata ran ka same shi ba idan kuɗi ne sa saboda bayarwa ya ce za tun kiri asalar karim minan zina fasaidu harfun din makanin ali yi karki inkarin mutum mai wadata wai bai kyauta wata ran a same shi bai da kokoko yace ai kamar wato abin ruwa ne in yana gudu a wuri mai gudu da zai iya haurawa ba saboda haka ya zo mai gudu baya yake to haka kuɗi wajen mai alkhairi da sun zo miƙa su yake ya ta miƙawa wannan shi ne halin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma duk da haka kafin nan Allah ta'ala ya bashi shi wadatan yana da kana'a dan kaɗai yana iya isansa wanda kuma shine babbar wadata alkanatu kanzun la yanfat wadatan zuci wani taska ne fito fito ne na arziki wanda baya karewa kudi na yi suna karewa amma wadatan zuci baya ne baya karewa shine ka yadda da abin da Allah ya baka wannan kuma ita ce rayuwa ta daɗi idza shi'ta anta haya sa'idan fala takun ala hadatin illa rafiqa bidunika in kana son ka rayu rayuwa ta daɗi duk halin da kake ciki to ka tuna inda ma tsaka kake a haka arziki za ka iya rayuwa ko kasa kai ka samu da hakan za ka yarda da hukuncin Allah subhanahu wataala wannan shine zai sa ka ji daɗin rayuwarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wadatan zuci yace laysa al-ghina an kafarat al-ard walakin al-ghina bil nafs wato wadata ba shine yawan kadara ba wato abin da ake cewa wadata shine wadatar rai inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace kad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu duk wanda ya musulunta sannan kuma yana da abincin da zai ci Allah ya bashi wadatan zuci wanda ya samu babban rabo ba mai rayuwa mai daɗi tun a nan duniya kamar ka sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ka kaji wannan cikin hadisi ingantattu na Bukhari da Muslim Allah ka ba mu wadatan zuci kuma komai arzikin da Allah ya baka da wadatan zuci ka shiga uku wala kullum cikin bacin rai da damuwa da tashin hankali ba za ka ji daɗin arzikin ba amma Allah ya baka wadatan zuci ya dama da arzikin sai ka komi na kai na tafiya ko arzikin ɗan kaɗan ne sai ka gode wa Allah ta'ala kana duba na ƙasa da kai ba za ka duba na sama da kai ba sai Allah ta'ala ya ce فأما اليتيم فلا يقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce fa amma yatima fala taqhar amma maraya karka rinjaye shi ko karka taka masa tsawa kai masa mu'amala mai kyau ka tausasa masa ka zama kamar baba mai tausayi a tare da shi tunda dama kai din maraya ne Allah ta'ala wato ya taro ka ya tausaya maka to anan ana gaya manzon Allah ba an gaya masa nilmomin da Allah ya masa da kuma sai ake nuna masa wasu mutane wanda da suna irin halin sa din da suke ke da ke mace ke sauke a musu su daga ciki akwai wato ainihin maraya bangiji subhanahu wataala ya hana a dukiyar maraya ya hana a rinjayi maraya shine ma'anar kar a dukiyar kafa daga cikin ma'anar kar a rinjaye shi shine kar a kwace masa dukiyarsa a masa mu'amala mai kyau idan Allah ta'ala ya sa baban babansa ya bar masa wani abin da zai gada ko mahaifiyarsa kar a zo a ga cewa shi bai da magana da zai iya magana wa mai rauni za a wawo ta dukiyar dukiyar ke sa Allah ta'ala cikin ayoyi daban-daban suratul an'am suratul nisa ya ja hankali akan marayu yace wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kar ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanya ne kyau wato ta hanyar kasuwanci ta hanyar kula masa da sana'a da dukiyar don ta dinga karuwa to idan ta karu din za ka iya ɗauka gurgudun wahalanka amma ba ka dinga ɗiban dukiyar marayan inda kake so ba kuma mai juya dukiyar ma ubangiji ta ala yace wa man kana ganiyan falyasta wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf idan kana da wadata ka kame karka ci komai ka dinga juya masa nakan ya inje ka sai na ka dinga haɓaka ya dinga haɓaka amma in kai fakiri ne kuma to ka ci gurgudun yadda ne yadda za ka a wato gwargwadon wahalanka ta yadda ba za a ce ka wuce gona da iri ba to kaga haka ya kamata a yi sannan Allah ta'ala ya ce wa atul yatama amwalakum wa la tatabaddalu al-haditha sayyid wa la ta'kulu amwalakum ila amwalikum innahu kana huban kabira wato ku bawa marayu dukiyoyin su idan sun balaga suka zama shiryayyu sannan kar ku dinga canja mummuna da mai kyau ku dinga cin dukiyar maraya kuna haɗawa da dukiyar ku don in ka na marawa, maraya ya zama kaɗi mummunan dukiya don ba halalcin ka bane sannan Allah ta ya ce kar ku dinga taku da ku da na marayu kuna ci don ku yi kaddabani sai ka ce to tun da kai ma kana cin abinci bari a kauno kwano biyu na a cikin abincinka kuma bari mu auno kwano sai ka dinga zaluntar ka kana har hatawa Allah ta'ala ya ce kar a yi haka wannan babban laifi ne a wajen ubangiji subhanahu wata'ala idan mutum ya yi haka Allah ta'ala ya faɗi narko azaba mai tsanani wanda ya da mai cin kuɗin marayu yace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasawna sa'ira dukkan mai cin dukiyar maraya saboda zalunci Allah subhanahu wata'ala ya ce wato ya tanada masa wutar jahannama za ta dinga cin ranar alkiyama tana fitowa har bakinsa kowa zai gan shi ranar alkiyama a ƙarshe a jiya jefa shi a cikin wutar jahannama ba wai shi ba ko kona ta kai ko saura ta kai ko nisan ita kai cikin ruwa ko tozartar da ita kai ko bari ta kai ta halaka kawai Allah ya baka amana ka kula da dukiyar mara ka kyale ka ta halaka aka sace ko ta lalace ya ce ka shiga cikin wannan ayan za ka tashi ranar kiyama wuta na fitowa daga cikin ka saboda duk ma'anansa halakarwa ne babu bambanci da shi da halakarwa malamin wasu suna cewa suna faɗan suna da ka'ida a ilhaqu bi na al fari tunda ba bambanci da shi da halakarwa dukkanin ubangiji subhanahu ta'ala ya haramta ka kula da dukiyar maraya in ka kula da ita kuma kana da daraja a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ana wa kafiru yatimi fi jannati ka hataini ni da birelon maraya kamar haka muke a janna ya nuna doruwar yatsan ka da yatsan nuni Mana gidanka ina kusa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka kula da maraya yana sa dukiyar mutum ta yi taushi yana kara mutum imani wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi zuciya ta ta ke kake ya zan yi sai sai masa sa, rasa rasa ni wa adai min miskina sai ce gaje ka shafa kan maraya ka tilla miskini zuciya ka za ta yi sauki hadisin wasu sun ba a fashi amma a cikin asirin albani ya inganta cikin sahihul tarhib wa tarhib saboda haka idan tausaya maraya yakan sa zuciyar mutum ta zama ɗanya mai sun alkhairi ba za ta ainihin wato ke kashe ba saboda haka ubangiji subhanahu Ya ce a kula da ainihin maraya yace wa amma sa'ila fala har amma wanda yake roƙo kuma kar ka kawata masa ka dinga baki ko kuma ka ce Allah ba da sa'a mutum zai roƙe ka ko ka bashi ko ka masa magana mai taushi ka ce Allah ba da sa'a wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith amma ni wani ubangijin ka kuma kai bayani Allah ta'ala idan ya baka nima ka cewa Allah ya baka nima wato kada ka zo kana boyewa riganka ba ta da kyau ka ba ta da kyau abun hawanka ba mai kyau ba gidanka ba mai kyau ba wannan kamar kana kai karan ubangiji ne subhanahu wa ta'ala saboda haka ka yi fita mai kyau wanda duk wanda ya ganka za a ce Allah ya maka ni'ima wannan haka Allah ta'ala ya so shine ka yi bayani cewa ni in Allah ya yi maka nima ko da baka fada da baki ba in kuma akwai ƴan uwanka bayan Allah masoyanka wanda ka san ba za su yi maka hasada ba za ka iya gaya musu ka ce kai wallahi Allah ya kore min ba Allah ya min arziki ina samun kuɗi yanzu ina da jari kaza ina da kaza za ka iya faɗa domin gode wa neman ubangiji subhanahu wa ta'ala amma kullum ka kaje ka ga wani makiyinka sai maka hasada ya maka sassu ya je ya haɗa ka da wanda za su lalata maka dukiyar ko su kwace ko ya tasu a cikin dare Allah ya tarwatsa maka arzikinsa don akwai irin wa'annan abubuwan so da haka ni'ima masoyi ake gayawa ba a gaya wanda ba masoyi ba ubangiji ta Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana tsoron Allah ya kara mana wadata mai albarka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim